Hukumar zaben Najeriya ta ce kimanin mutane dubu da hudu ne aka yi ma sabon katin kada ƙuri'a a jihar Naija da ke arewacin Najeriya daga shekarar sha biyar zuwa yanzu. To sai dai wasu daga cikin al'ummar jihar Niger sun nuna rashin gamsuwa da adadin, tare ma da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumar zaben ke bayar da katin kada ƙuri'ar. Muhammad Madaki Wasi shine kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger. kawo yanzu mutanen da suka yi rajista a jihar Niger mutum dubu casa'in ne da hudu da 'yan ɗaruruwa kaɗan akai. To sai dai bisa ga dukkan alamu wannan adadi na yawan waɗanda suka karɓi katin zaben bai gamsar da wasu al'ummar jihar Niger ba. A Abdulkadir Shehu na Huntuwa, a permanent member 3 Sobeb Niger State. Ya adadin na hukumar zaɓe ta baya a jihar Niger ba mu gamsu da shi ba. Kuma muna nan kuma muna bincika mu gani da wannan al'umma suka fara tukunna menene ba ku gamsu da shi ba yawan kuku dai sanarwa ta gaba ɗaya sanarwa gaba ɗaya ba mu je shi dan muna ganin mutane suka fito fi haka amma za mu bincika mu gani kuma za mu faɗa mutane mu su fito su zai su yi rijista insha Allah sunana Abdullahi Mamman wanda aka yi sani da Abasu eh wato a gaskiya ban gasu ba za mu zauna in dan jawo hankalinsu da 'yan da suka ajiye akwati aka zaɓe su to abin nan akwai rauni dole ne sai mun zo mun haɗa hannu mun haɗa gwiwa mun ga me ya kamata a yi mu jawo hankalin inec mu nuna musu ya kamata abin nan a ƙara cibiyoyin an san abin nan a kowane lakal gamman. Shugaban ƙaramar hukumar Mariga Abdulmalik Sarkin Daji ya ce duk da yake suna ƙoƙarin faɗakar da jama'a akan mahimmancin karɓar katin zaɓen a ɗaya gefen ya ce akwai buƙatar hukumar zaɓen Najeriya ta ƙara yawan cibiyoyin karɓar katin a maimakon wuri guda ɗaya tal a kowace ƙaramar hukuma. eh to amma ta bangaren mu mun iya kokarin da zamu yi yi magana da ita hukumar zaɓe ta muka samu da kar aka santa ɗaya a cikin garin madaga to amma duk da haka bai wadatar ba to kaga duk yanda za a yi kokarin mutane su fito su yi wannan abun dole dole sai an samu haɗa kai daga ita hukuma zaɓe kayan aikin nata yayi karanci to kaga sabanin wasu wuraren To sai dai kakakin hukumar zaben Muhammad Madaki Wasi ya ce a yanzu an ɗan samu ƙarin cibiyoyin. Kowane local government a jihar nan tana da ah, wurin da ake yin wannan rajista guda biyu a nan kuma gaba kaɗan insha Allah ba zai yawa ba amma guda biyu biyu ai yayi kadan har yanzu wato shi yasa wannan har yanzu din ai mana kai kai korafi wajen ita hukumar zabe a headquarter to kuma yanzu insha Allah response da muka samu shine insha Allah za mu samu zuwa windumomi a yi wannan register Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya